Daga nan Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum muna farin cikin cewar kun kamo mu a kan mita 49 ko kilohaz 6,170 da mita 31 ko kilohaz 9,765 a gajeren zango. Haka kuma ana iya kamo shirye-shiryen mu kai tsaye manhajar in ko a shiga daga shafinmu na intanet wato gtahausa.com. Ibrahim Alfa Ahmed tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki daga nan Washington DC da sauran cibiyoyinmu da suke Afirka da wasu sassan duniya ke muku marhabin a wannan safiya ta talata ga kanun labarai na. Gambia ta kai karar ƙasar miyar margaban kotun ƙasa da ƙasa ta Majalisar Ɗinkin Duniya tana zarginta da yin kisan kiyashi kan 'yan ƙabilar Rohingya. Ghana ta biya bangaren samar da wutar lantarki ko makamashi na kasar dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari bakwai ba su suka da bangaren kebin gwamnati. A Najeriya an fara buɗe makarantu a faɗin wasu sassan arewacin Najeriya jiya Litinin bayan watanni da rufe makarantun sakamakon sace ɗaruruwan ɗalibai da aka yi a cikin watan Nuwamban bara. Madalla. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta umarci da a buɗe makarantun firamare da na sakandare a yankunan ƙasar waɗanda aka rufe su bayan rashin tsaron da ya bayyana na sace ɗalibai daga makarantunsu musamman a arewacin ƙasar. Muna da rahoto kan yadda aka buɗe makarantu jiya a jihar Plateau. Tsari na farko shine za a tabbatar cewa kowane makaranta tana da wata kaman kwamiti wanda take kula da harkokin tsaro. za a kafa a kowane makaranta za a duba makarantun da suke da wato kamar riks wuraren da ya eh, suke da riks na rashin tsaro a ga me za a sa a domin a tabbatar da cewa in yara sun dawo makaranta ba za a samu wani lamarin rashin tsaro ba A bayan nan Mahmud Ibrahim Kwari yana tafi da shirin kuka na Bala Baba Branko zai shigo da labaran wasanni a takaice to amma duka sai bayan mun je da duniyar ta kwana a cikin labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran mai karantawa sahabu Imam Aliyu. Gambia ta gaya wa alkalai a babbar kotun duniya ta Majalisar Ɗinkin Duniya cewa Myanmar ta auna gamawa da musulmi 'yan ƙabilar Rohingya marasa a ƙasar ta jefa rayuwarsu cikin aguba a wata babbar shari'a inda take ta zargi ƙasar da kisan ƙare dangi. Wannan ita ce shari'a ta farko kan kisan kiyashi da babbar kotun za ta saurara a fiye da shekaru goma. Sakamakon shari'ar za ta shafi ba kaɗai Myanmar ba, watakila hukuncin ya shafi ƙarar da Afirka ta kudu ta shigar kan Isra'ila kan zargin kisan kiyashi ga Falastinawa da ta kai a gaban kotun sauraron laifuffukan yaƙi dangane da yaƙin Isra'ila a Gaza. Ministan Shari'a na Gambiya Dauda Jalo ya ga alƙalan kotun cewa 'yan Rohingya mutanen kirki ne waɗanda suke da burin zaman lafiya kuma zama cikin lumana da mutunci. ya ce an auna gamawa da su baki daya Myanmar dai ta musanta zargin kisan kare dangin haka ita ma Isra'ila a waccar shararar ta sun musanta zargin kisan kiyashi har ma suna cewa Afirka ta kudu tana wasa ne kore kore ni ga dokoki da suka shafi kisan kare dangi. Ghana ta biya bangaren samar da wutar lantarki ko makamashi na ƙasar dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari Ba su suka da bangaren ke bin gwamnati kamar yadda ma'aikatar kudin kasar ta faɗa a jiya litinin mataki da ya sake farfado da lamuni da bankin duniya ya baiwa kasar ta wannan bangare bangaren samar da makamashi na kasar ghana yana fama da tilin ba su suka wadda yake bin gwamnati wadda hakan ya jawo yawan ɗauke wuta a bara shugaba jan da ramani mahama ya alkawarin zai rage bashin dala biliyan biyu da rabi da kamfanonin samar da wutar lantarki masu zaman kansu da masu samar da iskar gas suke bin gwamnati. Zamanin tara ɗimbin basussuka daga ɓangaren samar da makamashi suke bin gwamnati ya wuce, kamar yadda makatar kuɗin ta faɗa a cikin sanarwa da ta bayar. Ta ƙara da cewa tsimi da tattali su ne suka taimaka suka sauƙi wannan nauyi. kuma ta yi tanadin ganin ta biya bashin da za a biyo ta nan gaba a kan lokaci. An fara buɗe makarantu a faɗin wasu sassan arewacin Najeriya a jiya Litinin, bayan watanni da rufe makarantun sakamakon sace ɗaruruwan ɗalibai a cikin watan Nuwamban bara. Sace-sacen ɗaliban a bara ya nuna irin matsalolin tsaro da sashin ilmi yake fuskanta a yankin da yake fama da fitinar ƙungiyoyin ɓarayi da mayakan sa kai da ke igirarin bin tafarkin Islama. An bude makarantun ne bayan da wata sanarwa da gwamnatin tarayya ta fitar a cikin watan jiya ta ce ɗaukan wasu ƙarin matakan tsaro ya inganta yanayi da zai kai ga bude waɗannan makarantu. Sai dai gwamnatin tarayyar ba ta ba ƙarin bayani ba kan wannan furici. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. A safiyar yau Talata, Rasha ta auna hare-hare kan manyan biranen Ukraine guda biyu har mutum ɗaya ya rasa ransa, kamar da jami'an ƙasar ta Ukraine suka faɗa. Mutum ɗaya da ya rasa ran nasa sakamakon harin ya gamu da ajalinsa ne a birnin Kharkiv da ke arewa maso gabashin ƙasar. Shugaban kula da harkokin mulki na sojin Ukraine Timur Takachenko ya ce harin na Rasha da makamai masu linzami ya auna babban birnin ƙasar. sai dai magajin gari vitalik rishinko ya ce makaman garkuwa ta sararin samaniya suna aiki shaidun kamfanin dillancin labarai na reuters sun ce sun ji ƙarar wasu fashe-fashe masu ƙarfi sai dai nan da nan ba a sami wani ƙarin bayani nan take kan waɗanda suka jikkata ko irin ɓarnar da harin ya haddasa. Shugabar 'yan hamayya a Venezuela Maria Corina Machado ta gana da Papa Roma Leo a fadar Vatican jiya Litinin inda daga bisani ta ce ta roƙi Papa Roman ya sa baki domin hukumomin ƙasar Venezuela a Caracas su saki fursunonin siyasa. Fadar Vatican ta tabbatar da ganawar kamar yadda bayanai da take baiwa manema labarai a kowace rana suka nuna a jiya Litinin ɗin sai dai fadar ba ta yi wani ƙarin bayani ba. a cikin wani gajeren bidiyo da fadar vatican ɗin ta bayar an ga shi papa roma da maria suna gaisawa da murmushi suna zaune suna fuskantar juna a teburin papa roman a babban ofishinsa a halin da ake ci kuma ranar alhamis eh, ake sa ran maria machado za ta gana da shugaban amurka donald trump kamar yadda wani jami'i a fadar white house ya faɗa a jiya litinin ita kuma shugabar ƙasar mexico claudia sheinbaum ta ce amurka ba za ta ɗauki matakin soji kan ƙasarta ba a ƙoƙarin washington na yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi ba wata ganawa mai gamsarwa da ta ce ta yi da shugaba trump a jiya litinin sahabu imam aliyu ya karanto mana labaran duniya madalla a bayan da aka shafe tsawon lokaci da rufe makarantun firamare da na sakandare a fadin arewacin najeriya an koma ga karatu a waɗannan makarantu jiya litinin kamar yadda gwamnatin tarayya ta ba da umarni haka abin ya kasance a jihar plateau daga inda wakiliyar gta hausa zainab babaji ta aiko mana da wannan rahoton Bayan shafe makonni bakwai suna hutun dole, ɗaliban makarantun firamare da sakandare a jihar Plateau sun koma azuzuwa don ci gaba da neman ilimi. Rufe makarantun da gwamnatin jihar Plateau ta yi a watan Nuwamban bara, ta ce ta yi shi ne don yin rigakafi sakamakon matsalolin tsaro da garkuwa da ɗalibai da 'yan bindiga suka yi a wasu jihohin Najeriya. Sunana Favor Francis Daniel. Don ba mu yi exams ba kuma dole sai na yi karatu tukun to amma kin shirya ki karatu yanzu eh sunana yana iliya blues coji na ji daɗi amma ban ji daɗin da ba mu yi jarabawa ba exams so ban ji ba da mu yi exams kamin an zuwa yin christmas din ya kamata da gwamnati ya kawo security so that mu yi mu zauna ko mene ya faru so that mu yi mu zauna mu yi karatunmu Wasu ɗaliban firamare a makarantar gwamnati ta Obasanjo Model School da ke Jos kenan ke bayyana yadda za su tunkari jarabawa bayan dawowarsu daga hutun dole. Shugaban sashen makarantar ta Obasanjo Model School, Maren obimangai ya ce ya yi farin ciki da ɗaliban suka dawo makaranta a ranar farko. gaskiya ni ma abun ya faranta mun rai sosai domin yadda na ga yara sun kasance a makaranta yau To kamin su tafi an ce saboda tsaro shi yasa aka rufe makarantun nan. Kana ga ta yaya ya shafi harkokin ilimi? Eh gaskiya ya shafi harkan ilimi sosai domin yara sun tafi kuma yanzu an dawo ana ce za su rubuta exams kuma abin da za an riga an karantar da su ba lallai ne yanzu sun su iya su tuna shi har a, rubuta shi a yanzu ba wanda zai sa wayansun ma ba lallai su ci godawansu kamar yadda da inda a ce an rubuta a wancan lokacin za su ci ba Da shi ke tun farko gwamnati ta rufe makarantun ne saboda tsaro. Na garzaya ofishin shirin bayar da tsaro a makarantun jihar Filato wato Safe School Program. Daraktan tsare-tsare na shirin Mr. Ben Chikan ya ce gwamnati ta haɗa kai da masu ruwa da tsaki don samar da tsaro a makarantun jihar. Akwai wani sakula wanda ita Ministry of Education ta fitar wanda duka makarantu suna aiki da shi. Wannan sakula an yi <clears throat> hira ne da mu da shauran jami'o'in gwamnati kafin aka fitar da ita wannan tsari tsari na farko shine za a tabbatar cewa kowane makaranta tana da wata kamar kwamiti wanda take kula da harkokin tsaro za a kafa a kowane makaranta za a duba makarantun da suke da wato kamar risk wuraren da ya eh, suke da risk na rashin tsaro a ga me za a sa a domin a tabbatar da cewa in yara sun dawo makaranta ba za su samu wani lamarin rashin tsaro ba sa'annan an umarci duk makarantu su kafa security committee da wanda zai dinga hulɗa da gwamnati da makarantar a kowane lokaci saboda gwamnati ta san abin da yake faruwa so gwamnati dai tana kokari <clears throat> a tabbatar cewa ba samu wani rashin tsaro a makarantu ba sakatare a hukumar ilimin bai ɗaya matakin farko a jihar plateau tan'an emmanuel ya ce ya zaga makarantun ya kuma ga yadda malamai da ɗalibai suka dukufa wajen koyo da koyarwa in kin lura in kin ga tsaron najeriya yanzu ba za ki hada da da ba kwanakin bayan can ba a shugaban kasa ya yi kokari da su gwamnoni sun hada hannu kaga in gan yadda tsaron take kaga su securities din they are really really working and um, suna kokarin tare cewa a tare duka ababen da za su iya taso kowane bangare um, akwai ci gaba sosai a bangaren security yanzu shi yasa muka ce to tun haka ban bari yaran su zauna gida ba bari su zo a ci gaba shi yasa muka biyo baya mu duba in akwai wani matsala ma za mu sani sai mu bada sai mu reporting immediately. Jihohi tara ne a fadin Najeriya suka rufe makarantu a watan Nuwamban 2025 yayin da gwamnatin tarayya ta rufe makarantun Unity 47 a fadin kasar wanda a yanzu kusan dukkan jihohin da gwamnatin tarayya sun umarci ɗalibai su koma makarantu in banda jihar Edo da ita ma ta umarci makarantun su kasance a rufe saboda matsalolin tsaro. Zainab Babaji GTA Hausa Amurka ke magana daga Jos a Najeriya. Shin yara Allah na nan haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe. aba yara manyan gobe aba yara Allah nana to gara kutaka yara kuma gara kutafa yara ku bi malaman makaranta 'yan yara ku ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so yan yara manyan gobe Allah nana a gaida Zainab Babaji Kada a sha'afa da cewa shirye-shiryen nan suna zuwa muku ne daga sashen Hausa na Amurka ke magana. A halin yanzu ga Mahmud Ibrahim Kwari da shirin mu na gaba. Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roƙo da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci, to sai ka ga an Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin kuka na Mahmud Ibrahim Kwari ke muku sallama daga sashen Hausa na Amurka ke magana GTA Hausa. Gaskiya shaye-shayen kwayoyi ya haifar mana da mummunan barna wanda muna bakin ciki. Yawanci kika je sakayatri wa ga 'ya'yanmu. Gwamnati da iyaye da malama kowa a zauna a gaya a zawa magance wannan matsala. Yau shirin zai haska fitila ne akan korafin da iyaye ke yi game da matsalar ta'ammali da ababen sanya maye a tsakanin matasa a jihar Filato ta tsakiyar Najeriya. A dakace mu. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke nasa samura. Madalla. Batun ta'ammali da ababen sanya maye a tsakanin 'yan Najeriya musamman matasa na ci gaba da zama babban kalubale ga iyaye da kuma hukumomin kasar. Tuni dai masana ke cewa akwai alaka ta kudda tsakanin shan ababen sanya maye da aikata miyagun ayyuka da wasu matasa ke yi da kan zama babbar barazanar tsaro a sassan kasar ta Najeriya. Jihar plateau da ke tsakiyar ta Najeriya na cikin jihohin kasar masu fama da kalubalen tsaro kuma yanzu haka iyaye a jihar na kokawa ainun game da karuwar alkalman matasa masu ta'ammali da ababen sanya maye a jihar. Sunana Aishatu Muhammad Sani daga Bukur Jos South. Gaskiya shaye-shayen kwayoyi ya haifar mana da mummunan barna wanda muna bakin ciki ƴaƴanmu da na musulmai da na kiristan sun fada shaye-shaye muna so kuma gwamnati ya kamata ta sa hannu ni ina ga a gani na talauci ne da rashin aikin yi da za su samu ayyukan yi ina ga shaye-shayen nan ba za su rinka yin shi ba kuma a jawo su a jiki wani lokaci kyaman su da ake yana daɗa lalata su don ana jan su ma a jiki ana zama da su wani zai faɗa miki dalilin shigan shi wannan shaye-shayen wani ma bai sani ba ake bashi abokai sai a je a sa a cikin drinks a bashi daga nan ya ji daɗin sha ko a ce zai ɗauke maka damuwa to ba zai ɗauke maka maka damuwa ba sai dai ya jefa ka a cikin damuwa to daga nan in kuma ka ya gushe ba abin da ba za ka iya aikatawa ba to wasu kuma ba su da kuɗin da za su yi shaye-shayen sun saba da shaye-shaye daga nan sai su faɗa sace-sace in sun rasa abin da za su sata sai su kirkiri faɗa to wallahi in bai mun gane da mu da su din ba mu da wani gurin da za mu zauna da ya wuce jihar Filato jiha ne mai arziki da yawa wallahi da kowa zai wadata zai wadata zuciyan shi da san dan uwan shi ko musulmi ko kirista ka gaina shaye-shaye jashi a jiki ka hana shi baka san wanda zai duba naka ba sunana florence hakuri rinsu to wallahi a takaice a najeriya gabaki ya shaye-shaye ya riga ya ci mana ya kamata mu fara daga kan gida mu iyayen mu yi sakaici roƙona shine iyaye kowa da musulma da krista mu tashi babban makaranta dai ya fara daga kan mu iyaye mata idan mu ce baki tsaya dakan tsayawa kina jan kunne kina sa ido kuma kina addu'a akan gwiwanki roƙon Allah da kuma tarbiya ma 'ya'yan nan ba to wallahi ba mai gyara mana 'ya'yan so na roki mata iyaye da maza mu tashi mu tashi domin ubangiji taimake mu domin yawanci kika je sakayatri wa ga 'ya'yan mu kin gansu akan titi suna magana su kaɗai sun zare yara sun bar makaranta sun ci kuɗi sun da sun zauna maka a gida malam abdullatif abdulhamid na cikin matasan malamai da ke faɗakarwa tare da yin nasiha ga jama'a musamman matasa game da illolin shiga harkokin da ke gurɓata tarbiyya shan wato ƙwayoyi wannan abu ne da ya zama ruwan dare kuma babban wato musiba ne da ya addabi al'umma saboda wasu shaye-shaye sukan sha abubuwa da dama abin ma ya wuce tunaninmu shi yasa musulunci ya hana mu ma mu sha duk abin da ya zama na wato na maye ko abin da yake bugar da kan mutum saboda cikin abubuwa guda biyar da musulunci ya zo ya ba kariya akwai kiyaye kwakwalwa a ciki hifzul la'akal musulunci ya zo kiyaye kwakwalen mutane kan mutane zama mahaukata kan mutane to suna tafiya suna faduwa a kwata suna tafiya suna barasa so duk wayannan abu ne da ya kamata a fahimta sannan yawanci masu shan wato kwayoyin nan ko ga miyagun abubuwan nan sukan ba irin abin da ba za su yi ba domin dai su samu kuɗi su sha za su iya kwace za su iya kashe mutum su wannan babban musiba ne da ya kamata gwamnati da iyaye da malama kowa a zauna a gaya a zawa wato magance wannan matsala duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta. Amma shugaban hukumar kula da magunguna ta jihar Plateau pharmacist Kim Jerry Bout ya ce gwamnatin jihar na ɗaukar wasu matakai domin dakile safarar miyagun magunguna da sauran ababen sanya maye zuwa cikin jihar ta Plateau. Akwai machineries already an riga sa kasa saboda a tare masu shigar da kwayoyin nan da farko na biyu a tare wanda suna shaye-shaye a cikin gari saboda kin gani akwai wasu magungunan wanda ma mu a asibiti asibitoci da wuraren aikin mu ba mu samuwa amma su suna samuwa ta yaya suke samuwa to akwai wanda ana ake kiran su drug peddlers wanda suke shigo da wadannan abubuwa to shi mai girma gwamna ya yi magana da su ndla ana kan aiki sosai Fiyasa za ki a cikin garin jos wani rana kina kona kawai sai ki fi ki ga ndla a wurin sai ki rasa a yaushe ndla sun fara siya a yin wannan wurin to suna hakan ne saboda duba haka na biyu ya riga ya sa a duba duka a moto parks masu kawo su webil masu kawo su mene mene duka ana kan duduba waɗannan gefe don a tabbatar cewa duk wani maganin da ya shigo inda bai kamata ba sai a Masu saurare ƙarshen shirin kenan a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Zainab Babaji, Mahmud Ibrahim Kwale daga sashen Hausa na Amurka ke magana GTA Hausa ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulmu. da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka ji ga wasu sun Masu sauraro ga labaran wasanni daga bakin Bala Ɗahiru Hassan wanda aka fi sani da sunan Bala Branko. Za mu fara shirin namu ne a tarayyar Najeriya inda za mu leƙa jihar Bauchi. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Wiki FC mai fafatawa a gasar Premier League da ke jihar Bauchi a tarayyar Najeriya ta kammala yarjejeniyar 'yan wasa guda uku wanda ta kawo su domin ci gaba da fafatawa a zagaye na biyu na gasar wasanni na Premier League na Najeriya na shekara ta 2025 zuwa 2026. Shugaban ƙungiyar ta Wiki Salmanu Abubakar shine ya jagoranci cimma yarjejeniya da 'yan wasa. wasan a ranar lahadi 11 ga watan janairu shekara ta 2026 'yan wasan sun hada da abubakar aliyu wadda aka fi sani da koriya tsohon dan wasa ne da ya taɓa buga kungiyar kwallon kafa ta wiki tuwaris inda yanzu suka ɗauko shi daga nasarawa united akwai ovid ponkam wanda ya zo daga kungiyar kwallon kafa ta barau fc sai dan wasan gaba mai suna ibrahim sha'aibu wanda ya zo daga kungiyar kwallon kafa ta remosta hukumar gudanarwa na kungiyar kwallon kafa ta wiki tuwaris din ta yi maraba da sabbin 'yan wasan inda ta yi musu fatan ci gaba da samun nasara a ƙungiyar. daga nan kuma za mu leƙa nahiyar turai inda za mu leƙa ƙungiyar ƙwallon kafa ta manchester united ana sa ran ƙungiyar ƙwallon kafa ta manchester united din mai fafata a gasar premier league na ƙasar ingila za ta nada tsohon dan wasan ta michael carrick a matsayin sabon kocin ta nurkon ƙwarya nan da ranar laraba bayan da ta shafe kwanaki a baya tana neman wanda zai maye mai horas da ƙungiyar ta wanda ta sallama robin amro sauran 'yan takara irin su oligon solskjaer da kuma derek fletcher su ma suna kan tattaunawa sai dai an bayyana cewa damar su ta riga ta wuce ƙasar spanish kuwa za mu leka kungiyar kwallon kafa ta real madrid ne mai fafatawa a gasar la liga inda ta sanar da sallaman kocin ta zabi alonso bayan rashin nasara da suka yi a wasan ƙarshe na spanish super cup da kungiyar kwallon kafa ta barcelona alonso ya bar kungiyar kwallon kafa ta real madrid ne kasa da kwana daya bayan da real madrid din ta sha kashi da kwallo uku da biyu a hannun barcelona a kungiyar kwallon kafa ta real madrid din ta ce ta yanke wannan shawara ne kan tsohon kocin ta kungiyar kwallon kafa ta baya kosi wanda kungiyar ta spanish da bazara ta gabatar da shi real madrid fc ta sanar da cewa bisa yarjejeniyar da ta yi tsakaninta da alonso an yanke shawarin kawo ƙarshen lokacinsa a matsayin kocin ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid inda daga ƙarshe kungiyar kwallon kafa ta real madrid din ta nuna godiyarta ga zabi alonso da dukkanin tawagarsa bangaren masu horarwa saboda irin guduma da suka bada kungiyar kwallon kafa ta real madrid din a lokacin da suka kasance suna aiki da ita ta kuma musu samun mafi alheri a nan gaba bala ɗayuru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria to halin yanzu ga labarai a takaice Gambia ta gaya wa alkalai a babbar kotun duniya ta Majalisar Ɗinkin Duniya cewa Myanmar ta auna gamawa da musulmi 'yan ƙabilar Rohingya marasa a ƙasar ta jefa rayuwarsu cikin aguba a wata babbar shari'a inda take ta zargi ƙasar da kisan ƙare dangi. Wannan ita ce shari'a ta farko kan kisan kiyashi da babbar kotun za ta saurara a fiye da shekaru goma. Ministan Shari'a na Gambia Dauda Jalo ya gaya alƙalan kotun cewa 'yan Rohingya mutanen kirki ne waɗanda suke da burin zaman lafiya kuma zama cikin lumana da mutunci ya ce an auna gamawa da su baki ɗaya. Ghana ta biya ɓangaren samar da wutar lantarki ko makamashi na ƙasar dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari bakwai ba su suka da ɓangaren ke bin gwamnati kamar yadda ma'aikatar kuɗin ƙasar ta faɗa a jiya Litinin. mataki da ya sake farfado da lamuni da bankin duniya ya baiwa kasar ta wannan bangare bangaren samar da makamashi na kasar ghana yana fama da tilin basussuka wadda yake bin gwamnati wadda hakan ya jawo yawan ɗauke wuta a bara shugaba jan da ramani mahama ya alkawarin zai rage bashin dala biliyan biyu da rabi da kamfanonin samar da wutar lantarki masu zaman kansu da masu samar da iskar gas suke bin gwamnati An fara buɗe makarantu a faɗin wasu sassan arewacin Najeriya a jiya Litinin. Bayan watanni da rufe makarantun sakamakon sace ɗaruruwan ɗalibai a cikin watan Nuwamban bara. Sace-sacen ɗaliban a bara ya nuna irin matsalolin tsaro da sashin ilmi yake fuskanta a yankin da yake fama da fitinar ƙungiyoyin barayi da mayakan sa kai da ke igirarin bin tafarkin Islama. An buɗe makarantun ne bayan da wata sanarwa da gwamnatin tarayya ta fitar a cikin watan jiya. ta ce ɗaukan wasu ƙarin matakan tsaro ya inganta yanayi da zai kai ga buɗe waɗannan makarantu. A sauraro kafin mu ƙarƙare shirinmu na yau ga wannan saƙon. da Adam Muhammad Kirfi. To, da wannan muka zo ga ƙarshen shirinmu na wannan safiya sai kuma cin zuwa karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar da Kamaru da Chadi wato karfe takwas da rabi agogon Ghana za ku iya jin mu ɗauke da wasu shirye-shiryen cikinsu har da Gen Z da labarai da ɗumi-ɗumansu da kuma rahotanni. kafin mai ban kwana ga ɗimbin gaisuwar GTA Hausa zuwa ga sarkin zangon dukku Alhaji Ibrahim Jalo Gani da iyalansa da fatan dukkuna da lafiya. Yanzu a madadin sahabu Imam Aliyu da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu Ibrahim Alfa Ahmed ne a nan birnin Washington DC ke cewar ini lafiya.